Lafiya lau? Mala Amadu Badawi. Za ka je daji ne da tsakar ranar nan wurin budurwarka. Subhanallahi. Ka ga shaƙi na yarinya? Wato ke ainihin shaƙi ya ce ko? Eh? Me yasa kike mini irin wannan tambaya da wannan ainihin uba rana haka? Eh? To wallahi idan biki daina mini irin wannan tambayoyi ba, to zai ni ainihin zaro don tsunana da Allah ya hore mini. in buge ki da shi kuma in na wulwula ki zuwa sanar wallahi magashiyan zaki faɗo ƙasa kaga shaƙiya eh kaga nunan ya ja'ira shaƙiya shaƙiya wannan duk yanda aka yi wannan ya ce kaga ja'ira wato Allah ina so zan ainihin ije wannan ba don ainihin gayaɗi ya takura min ina son ɗan zaƙa wancan sunkuro don in samu sauwaƙe mai kaina ana amal badawi <laughs> almajiri babu ne abin fashewa a ciki subhanallahi wato shi ainihin wannan laida da kake gani babu abu mai fashewa a ciki da zai razana ka ko ya ainihin firgita ka mm, ka kwantar da hankalinka almajiri ina so in sanya yanayin karfin adaka yake subhanallahi subhanallahi wato shi adaka kashi biyu ne akwai adaka ainihin wanda ake sa mana kaya idan za a kai mu almajiranci eh. akwai shi ainihin kuma adaka wanda yake bindiga ne eh. wato shi wancan da kake tambaya a kai shi bindiga a daka kenan ba wato shi yana da ƙarfin ainihin zira'i saba'in da biyar idan ka harba shi za ka ji ya ce ban <laughs> wato ainihin ai yana da ainihin ƙara eh. wanda idan mace mai ciki ta ji shi tana da ciki za ta iya Allah zai iya sauwaƙe mata wannan rabe da Allah ya ba ta a wannan lokaci <laughs> almajiri wato ai shi a daika wani ainihin a daika karan eh. shi eh. ba a kwatanta shi da komai hmm. don Allah a ije mini don in dan sauwake wannan gayaɗi da yake na ba Assalamu alaikum. Ka dawo? Alhamdulillah. wato yanzu hmm. ainihin gaya nan hmm. ya takura mini. ai ai na je Allah ya bani ainihin iko eh. na sauwake shi eh, ina ainihin wancan ijiya na eh bismillah labari abokina na sha wani fura mai dan karan daji almajiri hmm, wato ina so in baka labari eh. Asiya. Wato ita Asiya yarinyar wata antina ne. Hmm. Wato idan na je gidan anti, hmm. Asiya ta yi matukan iya dama fura mai soni. Idan Asiya ta dama maka ainihin fura, hmm. in ka sha shi za ka ji ya ratsa makoshinka zai gangara za ka samu nishaɗi. Wato wannan fura na Asiya. yakan ainihin sassaita tunani kuma za ka biya ni kar maka da duk gaɓaɗuwanka <laughs> wato asiya ta iya ta yi matuƙar iya damu fira shi yasa ko da yaushe nake so in kasance a gidan anti eh, saboda ai asiya ta iya karbin bako eh, ai asiya da kake gani alama asiya albarka madalla madalla madalla madalla yanzu dan je ga almajirai eh, ICM 的时候。 <laughs>